نحن منزلون لو نشاء نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع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 da muka haɗu a wannan masallaci mai albarka masallaci mai martaba sarkin kabi ismaila muhammad mai rahafi zaɓullah da allah maɗaukakin sarki muna arzikin haɗuwa tare da malamanmu da alarammoyinmu da 'yan agajinmu da eldas namu da tijai da 'yan kwamitin masallaci da matasa da musta da su a nan sauran bayan allah suke sauraron mu duka muna wa juna sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki da ya mu dama muka saki haɗuwa yau watan musulunci yana tara ne ko eh yana tara ga watan safa watan biyu hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin shekara 1448 wanda ya yi daidai da yau muna 24 ga watan ga watan bakwai miladiyya haihuwa annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2026 muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ga abin da addaidai muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala allah ya amshi ayyukanmu kuma Allah cikin sarki ya shi ba don mu baki daya matsalar da muke fama da kuma matsalar tsaro a cikin wannan kasa mu. Allah ta mana maganin wannan lalura wa ta'ala ya kawo na karshen ta. Allah ka zama da mu lafiya muna ta wasu da littafin Allah mai tsalki wannan damana tamu Allah ka tsaya mata albarka yan uwa musulmi karatun da ya gabata dan masanin mera ya kwana aya ta 74 yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta saba'in cikin wannan sura suratul waqi'a akarmaka Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim fala uqsimu بمواقع لقسم لو تعلمون عظيم yan uwa musulmi bayan Allah madaukakin sarki ya yi bayani dangane ni'imomi da Allah madaukakin sarki yawa bil wanda Allah ya lissawa har wuta da kabin aka kunna a dafa abinci daga cikin ni'imomin Allah da yake wa bil adam domin in babu wuta ba a cin abinci danye ba a dafa ba Allah ta'ala ya magana a kan wuta da da kuke kunnawa in babu ta ba ku jin daɗi sannan Allah madaukakin sarki ya magana ruwa wanda kuke sha in Allah ya mai su gishiri suka yi zarɗi ba ku ɗashin su ba ku jin daɗin shan su ga itace duka Allah ta'ala shi ya kaga halitta su ana amfani da su to duka waɗanda abubuwa Allah madaukakin sarki ya amince su sai Allah ta'ala ya cigaba cewa fala uqsimu bi mawaqi'in nujum ba sai na yi rantsuwa da masaukayyar taurari ba Mawaƙa mawaqi'in nujum inda taurari suke sauka yanzu kun ga rana ta naka masauki wata ya da nashi masauki sauran taurari suna da masaukayyar su suke sauka to Allah ya ce ba sai na yi muku rantsuwa da masaukayyar babu bukatar na rinsu da Allah ba ta la harta an tuqsima bi halika qudratina fi athariha li wuduhi al-amri fiha bawo bukatar sai na yi muku rantsuwa don ku ga ikon mu da kuma gurabun saboda bayyana abin ga hili yau idan ka dibi taurari da manya da ƙanana kai da kallon su suke tafiya kasu akwai yi wa ikon Allah ce sai Allah madaukakin sarki ya ce wa innahu laqasam lalle rantsuwa ce tabbas wallahi la qasamun wallahi rantsuwa ne law ta'lamuna inna kun sani azim babba rantsuwa ce babba inda kun sani ma abu ta iya su suka igana irin wannan rantsuwa Allah in ya rantse da abu masu hankali ya gane girman rantsuwa Allah hankalinsu ya tashi ga abin da ya kamata hankali ya tashi yau malam ko sarkin ya kabiyaran da Allah ya ce billahi la ilaha illa huwa malam abu ya girma bale a ce shugaban kasa yaren to bale a ce ubangijin halittu da kai ne Duka ranci duka rantsaranta ubangijin ƙur'ani ba su da yawa to saboda haka in Allah ya rantse rantsuwa ce mai girma amma mai ilimi ka gane law kuntum min zawl ilmi la alimtum idham da kun kasance daga cikin ma'abuta ilimi da kun gano girman wannan rantsuwa da Allah ke rantsuwa da ita saboda ka jama'a in Allah ya rantse mutum ya kwanta da hankali ya kwanta abin da akwai girma da shi sai Allah madaukakin sarki ce innahu la qur'anun karim innahu la qur'anun karim hmm. fi kitabin makhun la yamas Allah faɗi maɗaukakin sarki ce innahul matlu alaikum la qur'anul karim lalle shi abinda ake karanta muku din nan wallahi qur'ani ne mai daraja littafi ne abin karantawa mai daraja shine qur'ani shi kitabin maknun yana cikin wani littafi tsarare daga ta aka aka dogo shi aka kafo shi maktubun maknun masunun wa huwa al-mushaf wato shi tsarare ne a cikin wani littafi tsarare kuma lahul mafuz qur'ani da dukkan yana can ciki aka dauko shi yasa malaman ulumul qur'an suka ce qur'ani sauka uku yayi sauka ta farko daga Allah zuwa lahul mafuz Allah da kai ne ya saukar da cikin wannan lahul mafuz shi lahul mafuz littafi na da ya tara komi ciki kun dina, wanda komi akwai ciki da sunanka da sunan babanka da sunan kakanka da garin da aikinka da duk abin da za ka ci duniya da ruwan da za ka sha da ajalinka da gaba ɗaya na cikin lardun mafus da rana haihu da ranar mutuwa kai a cikin lardun mafus a daga an gama sannan za a cika da kai ɗan wata kuɗa aljanna za a cika cikin lardun mafus duka akwai to amma kuma lardun mafus ɗin ga allo ne wanda babu wanda ka iya zuwa ka leka da shiga numami a ciki ba zai tushe faɗa ba zuma ina fata mun gane magana shi lawan ko komi Allah ya saka amma kun babu mai ilika wa kifi Allah babu wani mala'ika ko duk sun ne ga Allah wanda ya faɗa wa mai lawan mahfuz bale ce sai ya dubo kai ne ko ya dubo maka kai amma kana ganin komai security akwai ga abu sai an samu ne ya ce ya samu likin wani ya linkayi wani abu ya so ya faɗa wannan duk wani sirri da arziki amma shi lawan mafus Allah ya hana ma kowa ko mala'ika wala bai isa gani abin da ake to shi yasa kana gan ciki Allah in ya ga dama ya rubuta mutum arziki dan kaɗan sai Allah ya ce to a ƙara mu Allah in ya rubuta mutum arziki ne bai da yawa rayuwa ce ba ta da tsawo sai Allah ya ce a ƙara mu saboda lawan mafus Allah shi adda tasarrufi ciki babu wanda ta lekawa ciki ya gani jama'a ina fatan mun gane magana to shine Allah madaukakin sarki yace shi alqur'ani yana can cikin wannan littafi daga ta aka dauko shi la yamassuhu illa al-mutahharun babu wanda ke shafar qur'ani sai masu alki illa al-mutahharun sai wanda aka alkake su malamai suka ce mala'iku alladina taharu anfusahum min al-kufri aw min al-khubuthi aw min al-ahdasi aqwaluhum wasu alkaki kawunan su ko an alkake su daga kafirci da kuma hubuti kazanta da kuma hadasi akwai maganganu da yawa wakila wasu malam sun ce la yafhamuhu illal al ba mai iya fahimtar qur'ani sai masu sai tsoro Allah maganganu da aka yi cewa qur'ani la masu illa al-mutahharun me ake da wannan aya za a kowane malami ya yi ta ƙoƙarin yin bayani game da wannan wannan magana wasu ka ce mala'iku na aka magana su ɗeka su a alki cikakke ba shirka da Allah ba su haɓa Allah ba su hitsari ba su kashi ba su kobi saboda ka ba mai shafa ta sai mala'iku a lokacin da ya fita wasu malamai suka ce la ya mutu ilmu faharun ai illa man kana mutawaddi an dahiran sai wanda ya kasance da arwalla mai tsalki shi ka sabin qur'ani da ya kawo ga hannun mu yanzu gashi imam al-qurtubi Allah shi masa rama yace al-murad bil kitab mushaf alladhi bi aydina abinda kan shi littafin da aka hannun mu qur'ani gashi huwa al-azhar li qawli umar saboda zancen abdullahi bin umar da ya ce la ta al ƙur'an illa wa an ta tahiru kada ka shafi ƙur'ani sai kana mai tsalki kuma wali kitabin lahi wali kitabin rasulullah ta sallama li kuma saboda wasiƙar da manzan Allah ya rubuta wa bin hazm ya aika cikinta manzan Allah ya ce wa Allah ya masal qur'ana illa tahir kuma kada wanda ya shafi ƙwayar sai mai tsarki da wannan suka ce kenan an gano ƙur'ani aka magana amma za ka ji sun ce akwai ɗan masu suka masu nasu maganganu daban sai su ai ƙwar'ani ɗaya ne zalla kasan yan ƙwar'ani zalla sun wahala sai a musu tambaya ba su da kare kansu wallahi ba ka kasan wani su da ya ce shi wallahi mamaki ya kai wa a ce mutane su taimaka suna jihaji. saboda ya ga cikin ƙur'ani ayat ta ce a jiwa shedan kuma ga haddin da dole sai a jiwa shedan saboda haka za ka suna fasara daban-daban kuma su gwada cewa babu wanda babu da fasara in ba ita to ɗan uwa musulmi wannan ana gwada mana darajar qur'ani la yamassuhu illa al mutahharu to ina hukunci wanda ka dauka qur'ani bi da kalki ya halatta a kusa makahiri qur'ani ya sai ko bi halatta yanzu idan armi ya sai wurin mai qur'ani ya ce a ba mu kasan guda ɗaya sai ƙwara talatin cikin kwali ana sai sa mai eh ana sai sa mai saboda za su dami za su sa mai eh eh in ba a san shi na wasu a sai sa mai saboda shi mai ƙura'ansa ya kai ciki ba ma an gane arni na an gane kayan gina ba ba a sai sa ga ma kuma akwai wasu hanyoyin da za a ji kila yana yi wa wani masallacin haka sai ya sai ma ko wata makasar da haka sai ya sai ma sai a so shi ba ba a bashi ya taba saboda haramun na musulmi wai arni ya taba ne ko taɓi ne bai saboda la hu illa da mutahharun to tun da dai bai taɓi ne wanda ya tusa shi shi taba ko kuma ya sai ya da kuɗi a ɗauka a kai ko ku hada kuɗi ne ba su eh idan ka yi sai ƙur'ani ya kai masallaci ana amsa ko ba amsa ana amsa ba ya eh, ana ginin masallaci ya ce gana hake muku ana amsa amma sai dai bai da umarni gari saboda ne saboda babu babu kalmar hada wata rana mun ta yi numan can adamawa can ƙuya adamawa ta da shagiru allah ya gafarta da shi ko da muka ta yi za a lancin na gina masallaci a garin wannan mai sarkin wannan garin ba musulmi da sarkin numan na wannan lokacin ba musulmi na ba amma da shi ya taho ya kawo kudi ya dubu ɗari gama ya ce gana ne gudunmuwa a gina masallaci amma kuma babu kalmar shahada idan mutum ya yi aiki babu kalmar shahada allah bai amsa da kasan ɗibar ruwan kwando na in ka aza kwando ga gahon hukace cika zai aiki da kuka guda ba ka eh saboda kalmar shahada a babu fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ko ma'auni ba aje musu saboda babu kalmar shahada abinda ka rike aikin babu shi wallahi duk aikin da kai na alheri kalmar shahada ita rike da shi da zaran babu ta to an samu matsala shi yasa masu wahal da kansu suna zuwa wajen bokaye suna shirke suna shirka su da Allah suna yan bid'a gidan su suna bata lokacin su ne kawai saboda baka da kalmar shahada ina ake kai tsaya wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura duk aikin da kai sai an gwada maki an ce gashi kayi kaza ka kaza gashi ka ba da dubu ɗari da hamsin ga gidan masallaci da su ga lanar su amma saboda babu kuma shara sai a sheke shi ga iskakokin shi a illa mutum ya ci amanin wanda a kahiri don rata shi kiyama za a ɗibi ladarka a bashi cutuwar da ka yi mai a ɗibi ladarka a bashi shi ko ladarka da an ka bashi ba ta da umarni ga iska za a shi saboda bai kuma haka. eh eh kuma shi bai da kai ba kar shi bai shi yasa na ganin su ci a ta wanga bubawa na kuma mu bige baki ne ku bari bubawa na mu bige baki ne saboda mun gwana ba gwari ne wai saboda ba yi ba mutum yawa bura bura su ka fi cikin ka wallahi ba ka cuce shi don ran tafi kyamar sai ka ci zuwa hannu da an bar ma abu ka sata umarni ka kai ubangiji allah ya kare saboda qur'ani ne da darajar da shi yasa ka ga malamin malikiya suna birge ne wajen wasu abubuwa wallahi da yawa suka ce ba ka tafi qur'ani sai fara wallahi sai ce amma an tsaye kafa ga wanda an malami da almajiri suka ce kai hadda allowan gada aka rubutu ka ce a rubuta ma aya uku aya har da shi ba ka da yi ba ka da ko ba haka nan mai abin da ya ce ba haka nan yace haka nan yace yace hadda wanda adda allowar ce ya rubutu ma da zai gyara ke shi ma sai da tsarki sai ne a wallah ka doka amma malamin da ka wa bai gyara don mu lokacin bana karatu allo in ka yi wanki za ka yi sabon rubutu sai ya kawo malam diba wasu da ka azar su daidai ka azar su yadda kai mutum ya yi daidai inda kai fusko sai malam sata ta wadda ya yi gyara ga tun daga nan mutum ya tashi da karatu da rubutu gaba ɗaya ko da aka tashi ka iya karatu ka iya rubutu sannan in ka ce ka zamna kamin ka tashi waɗannan ayoyi hudu ko uku sai ka maimaita su kusan so ɗari bayan a tashi suka ji ana yaya aka ɗauka ko kuma da haka yaya aka yayyayyayyayyayyayyayyayi ko da aka da hmm? ko da aka da ko ku ba ga yawa ina hukunci mutum liman limamin cikin ya yi kwana <laughs> liman ina hukunci wanda ya rubutu ya shanya abu ne ya yi rubutu ya shanya irin wanda aka yi mutum ya wanki sai ya shanya eh <laughs> ƙara basira iku haka da aka fi cewa mun ke ta wankewa muna shanyi ubangiji Allah ba mu ikon gane da jama'a mutum ya darajar ta Qur'ani mana yace idan mutum ya dauki yaro ya dauki Qur'ani zunubi ne na ga wanda ya bashi wasabiyu fi fi masal Qur'ani kal kabiri karamin yaro dangane da ɗauka ƙwar'ani kamar babba yake wal ismu alaman yunawilu zunubi na ga wanda ya miƙa mai ko ya aje ya ɗauka ka sautaya wa mata waɗanda yaro ya kama kuka sai ya ɗauka ƙwar'ani ga mata da rauni sosai ba su san da yaro karin gaba ƙwar'ani da ɗauko shi ko tana ba shi nono tana karatun ƙwar'ani da hannun ina yana sa hannun ya kama duk waɗanda sai an kiyaye su saboda littafi ne mai tsalki la ya masuhu illal al sai Allah madaukakin sarki tanzilun min rabbil alamin tanzilun min rabbil alamin Allah ta'ala ya ce tanzilun shi Qur'ani saukake ne abin saukarwa ne min rabbil alamin daga ubangijin halittu Allah shi ya saukar da shi kaga saukowa daga sama zuwa ƙasa Allah ya tabbatar da Allah yana sama saboda ya sauko da Qur'ani daga sama zuwa ƙasa manzo Allah kuma an sauka mai da Qur'ani daga baitul izza zuwa zuciya Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yadda yace wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin lalle shi Qur'ani abin saukowa ne daga ubangijin halittu latanzilu rabbil alamin nazala ruhu ruhul amin ruhi mai kalki ya da sauko da shi ala kalbisa bisa zuciyarka ya rasulullah litakuna min almunzirin don ka zama daga cikin masu gargadi masu wa'azi an sauka ma da qur'ani don yi wa'azi da shi ba da a rubuta a sha ba ba da a ƙwarawo ya sun ya haukace ba ba da a karanta ƙur'ani a yi wasu dabaru a yi dabaru ko a wanke makaru wata tete tsirki da shi ko wasu litakuna min almunzirin don kai gargadi da shi shine dalilin da yasa aka zo ai wa'azi da shi idan aka yi wa'azi ana karatu ne ana samun lahiya ana karatu ne ana samun arziki ana karatu ne ana samun biyan bukatu iri daban-daban amma matsasudi a karanta shi mutane su gane addinin su amma wallahi malam akwai malaman da su ba su wa'azi in ma ka bashi aya ba za ya fasara maka amma abin da ka kushe karatun ƙulani ina wata aya da take da wani sirri wani asiri ciki shi ɗaya ka sai samu da an ce aiwa ga aya shasha tauta in kana bin mutum bashi kana son ka shasha ta magana to sai ka toka isko sai ba ka ce ruta kafa kafa goma sha tara eh shi wannan ba ko sai ka samu na ba a'a su wannan an shashace jirga-jirga ki ta bakin manya su kasan wasu su abin iska buɗa da ƙarƙashin sirrin ƙur'ani na shi na suka bibiri shi ba wai don karatu ne ba shi fassara ta ba ta kuda shi ba abinda kawai ya kaso shi dai ya samu sirri a sirrin da a cikin ƙur'ani wa'anda a karanta ma barawo ya sun ya mutu ko mutunan da an nesa a gano inda yake dawo gida su waɗanda suka bi a kowane ji shekaru zai ce na bayanai ce wani tsoho mahaukaci na ba shi wani sirri ya ce in mutum ya ɓace ba a sai inda yake ba idan mutum ya ɓace ba a sai inda yake ba ya ce a samu ƙwarya a sa abinci ciki sai a karanta wallahu galibin ala amrihi so bakwai a towa su ƙwaryar da sai a ba tsaye su sanye ya ce duk inda mutum da ya fi ana ganin duk inda yake za a ji labari zai dawo to kaga su wasu abinda kawai suka su ɗaya irin waɗanda abubuwa shi ko ƙwar'an ya wuce ya wuce wannan da nisa ba shi na an maka sudi ba abinda aka so a gane addini a gane Allah da Qur'ani karanta Qur'ani a gane matsayin Allah wa da Qur'ani ko su arab farko haka na Allah wa yace kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lilmu'minin Allah madaukakin sarki yace don kai wa'azi da Qur'ani kuma dai zan tunatarwa ga masu mu'minai shi yasa Allah ya saukar da shi amma magana awa barawo ya tsin ya haukace duk wallahi ba shi na ba, in ka ga anwa barawo ya tsin ya haukace a san Allah ka ta haukace shi Allah ya isa ta ta waɗanda ya wasa ta ita ta haukace shi ubangiji Allah ya kare amma sai ga kun ce sun lake wa tsin mai sarka shi akwai tsin mai sarka wanda in ka ga an ɗauko ta ga tsin din rubutunta amma an cika ta da wasu abubuwa eh me majojawa gaji akwai ya su mai majojawa inda ba taɓa ganin taɓa wallahi ya su mai majo to Allah ka babu ikon gane wallahi malam wasu suna nan su malamai ne amma ire-iren waɗannan abuwa da suka bibiya ba su bibiya fassara ce ko su gane ma'ana ce Allah ka babu ikon gane gaba sai Allah maɗaukakin sarki ne أفبهذا الحديث أنتم تجعلون رزقكم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون في الله بدكم تنسل أفا بهذا الحديث yanzu da wannan labari da wannan ƙur'ani kuka an tumburin zuci karyatawa mutahawununa bukadibun kuna sassaci kuna sakaci kuna karyatawa wata ji da kuma kuna sanya arzikinku da rabonku na duniya daga ƙur'ani ko kun duniya ɗaya kuka so annakum tukadzibun cewa kuna yin ƙarya ba za Allah ya ce ku karanta Qur'ani ku aiki da shi tun gabanin wasu mutane ba su suna karanta Qur'ani amma suna neman duniya da shi inda za ka ga mutum ya to ya gudu Qur'ani hizo 30 ne hizo 30 sai ta alarma maja aya sai duk wanda ka son ka za ka ga Qur'ani mu gudu mu burge ka a kawo sadaka ai ta karatun ƙur'ani an bude ƙur'ani. malam kuɗi da aka fara jiwo musu ce jama'a tun ba rufe ba tun ba rufe ba wa zai mutane ai ta kuɗi kawo kuɗi a jifa to manzo Allah ya ce ku karanta ƙur'ani ku aiki tun gabanin wasu mutane ba su zo ba suna karatun ƙur'ani suna neman duniya da shi sannan wani hadisi ya ce za a kai lokacin mutane suna shan ƙur'ani kamar aka shan nono suna rubuta ya suna sha kamar yadda ake shan madara wasu yashin nono za a kai zamanin wannan lokaci wani an ba shi ƙur'ani ta wadiya ya wanke ya sha wannan su kuma lamar suna suka ce in dai aka rubuta aka sha da an wanke to shi ke duk wanda ya sha ya sha ta ya eh kuma haka nan malamai suka ce to balle a ba karuwa ta wanke ta tsilki da shi Allah ya ce suna sanya arzikinku wa taj'aluna rizqakum kuna sanya rabon ku da arzikinku da Qur'ani ku dai kun amince ku samu duniya da Qur'ani ko annakum tukadibun wala tazalu nasibakum minhu an ta'malu bima fihi fatuflihu ya zan ba ku sanya rabon ku da Qur'ani ku yi aiki da shi ku saba barabu lahira a ku dai duniya dai ku same za ga wanda shi cikin da hokka sai inzina wurin da gida ne ya to wani kaga ayaka in ana son zama lahiya kan ana karanta da dole sai an yanka in ba an yanka ba kai matsala haka idan su faɗa su sun riga sun mai da kansu kamar aikin su ke suna ci da ƙura'ani ubangiji allah ya kare allah ka shigar da mu ka samu karanta Qur'ani mai aiki da shi sai allah maɗaukacin sauke ce Falawla. falaula بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منه ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون توقفكم جمعة إن ما بنقلنا ما في القرآن وما في دون القرآن إن متن يكي غرغر wallahi malam babu wani mai maganin da za a yi kaya ana mai tafiya jama'a ko akwai idan lokacin mutuwa mutu ya yi duk magungunan da aka so a yi aiki da su ba su babu abin za a karanta mai a wannan lokacin ko a mai tawada ya dawo duniya babu shi yasa sotul kiyama Allah madaukakin sarki ya yi magana yace eh kalla idza balagha kalla idza balagha as-saraq Allah ce kalla tabbas idza balagha as-saraq idan rayuwa ta kawo ga kasan wuya waɗannan su ne as-saraq sai Allah madaukakin sarki yace waƙila man ra sai a ce ina mai tawada yake ina mai addu'a ina likita ƙwararre wanda zai iya addu'a ya tashi Allah ya ce shi wanda zai mutuwa wa zanna annahu al-firaq ya tabbata cewa rabuwar duniya ta riga ta zo ya tabbata da bai duniya ta kuna annan ku ta abubuwan shi sabon da shi gani wallahi ku ba ku gani dan in mutum zai mutuwa malamai suka ce in mutumin kwarai na kwana 40 ka haye mutu wallahi sai an gwada mai alawamin ta yazi shi yasa kana ganin wani duk ya ziyarori ya ya ziyarci ɗan uwa ne ya ziyarci na kusa ya nemi afuwa a yake ne shi ya ga abin da ya gani bai ya faɗa mu to bale ranar mutuwar mutum mala'ikun rasuwa suna da yawa kayan shi mai gidan ya idan shi mai gidan betuwa sai lokaci ya amma sai mace za ka ta ganin abubuwa daban-daban suna tahowa za ka ta ganin suna tahowa suna kasa ba ɗauki sai za kana ganin su kowa layin na da wasu suna suna tuwa ban ganin suna suna tuwa suna suka ɗakin. ubangiji Allah ya kare to shi yasa Allah ba daukakin sarki ce falaula dammi idza balagati taraki idan rayuwa ta kawo idza balagati alhulqum idan rayuwa ta kawo ga makogoro za ta hita dammi lokacin rayuwa ta kawo ga makogoro za ta hita wa antum hina idin tanzurun alhali kuwan lokacin kuna kallon mutuwa zai yi don mi da kwana mai tsaya duk addu'ar za ku yi tuni addu'a kai duk maganin da za a bashi a bashi magani kai kai ya mutu akwai mai iyawa sai Allah ya ce ku bari mu faɗa mu gaskiya wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mu muka yi kusanci da shi bisa gare ku wani ya rike kafaɗa nan wani ya rike nan wani ya rike kama wani ya kuma wajen kai Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mu muka yi kusanci da shi bisa gare ku walakin la tusiru ba ku gani walakin la tusiru sai ba ku gani me kaya zai an shi kaya ne akwai mai hanawa shi yasa ana mutane ba ake wallahi rayuwar ga arama ita na an rayuwar ka da a cikin jikinka arama ita an kai wanda adda ita gama biyar tashi an fata wallahi ba ka hanawa ba ka masu nuna an to ba shi adda ita ba shi yasa wata mata daga cikin sahabbai sahabiya ce mai imani mijinta ko da ya bar yaro bai da lafiya ya yi tahi ko da ko da ka hanyar dawo yaro yaro to mai gidan na san yaron kwaye da gaske so na kwaye kawai yaron ko da ya dawo ta yi mai abinci ya ci suka shiga ɗaki suka yi kwanciya ya je hankalin shi ya dawo gare su ciki to ina so in maka tambaya na gida sai su tambaya sai yanzu suka ba da aro in suka zo neman kayan su suka ba da aro ana hana musu eh su ba hana musu sai su ba to wanda ya ba wanda aro ya amshi abu sai na mi sai yaron ba, ya ce mi sai yaron yaron Allah ya amshe shi ya ce to baki faɗa yadda sai da za ya faru za ya faru to mai gida na sai in faɗa maka hannun sai sai ya kwata kyansa sai tashi hunga hunga sai wajen manzo Allah ya lahi ga abin da ya faru da yaro na ya rasu kuma ba ta faɗa yadda sai da ni kaza ni kaza ya ce to ba dai sai kun ya ganin kuma da yi to barakallahu fi kuma Allah ya san ku albarka cikin ne gurbin sai sai gashi wannan sato an samu ciki a aka da miji shi wannan dan cikin ɗaya ne sai da aka samu alaran goma Ciwon gada aka samu da baya cikin ɗaya ne to saboda ka wannan hadisin da yana gwada cewa in an ka bada aro an ka an saba lahina sai dai mutum ya zubar da hawaye mutum ya ji bakin ciki daga buwa da masoyi ko mahaifi ko mahaifiya ko ɗa ko mata saboda akwai zafi hmm? sai zo ya ja haka nuna annabi ya mutu ce zuciya za ta bakin ciki ilu za su zubar da hawaye amma kuma ba mu komai suna masu yarda da hukuncin Allah abin da Allah ya yi akwai wata mata gare ga mijin ta yarar sace wallahi ba ni iya zama in wani yarar da rasuwa ce ba su jiwa mata rasu akwai wani garin gashi ma da ya su mata ce ba ta su fara goma ba su mata rasu ta bi saboda wani zuciya ce ba ta iya haƙuri akwai wata mata mijin ta yarar su ana dibiya za a yi faɗa mata ana ta wasu yan dubaru haka ana ganin in eh, an ka faɗa mata wallahi tashin duniya ya taho da gaiti to shi na aka ce 'yan dubaru wai wani wazin ya ce faɗa ba sai an ce a faɗa masa ga an kawo a ƙarshe dai an ka faɗa ta daga hanyoyi masu kyau an ka faɗa ba saboda ana tafiya mutu ya gane hankali ne ba na tsaye ba don akwai wani wanda in kace ka faɗa mai labarin mutuwa ɓanna dai za a yi ana mutuwa ne eh eh da haka nan na rikicewa ya kai ba zan ko Sayyidina umar lokacin da manzo Allah ya rasu rikicewa ya wasu zukatan su ba su da control irin wannan sai daga baya Sayyidina umar ya tuna cewa wallahi duk wanda ya ce manzo Allah ya mutu wallahi shi ya mutu dan wallahi na ina fakke waya ne ya zaga ta kofi ya fakke Muhammadu ya mutu wallahi shi ya mutu ya ga ku ce Muhammadu ya mutu kuma muna ga magana sai da sayyid na abubakar ya dawo da inda ya shiga gidan manzo Allah ya shiga ɗaki ya ishe ya diba ya ga annabi ya ƙare ya sumbanci manzo Allah ya ce anta hay anta tahirul hayy wa mayyit kai mai tsalki ne kana rayu ka mutu sayyid na abubakar ya tabbatar da annabi ya rasu sai hito ya hau masallah mun bare ki su jama'a ku sani man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya abudu allah fa inna allah hayyul la yamut innaka mayyitun wa innahum mayyitun sai na baka yi hudu ba mai zahi sai na amurci wallahi sai dai duka kamar ranar aka kafa da wani ayoyi duk ya mace da su da nan gaya masu duka ta su fara dawowa ta sau daga wasu mutane ba su iya kontrol ɗin rayuwarsu da irin wani abu mai nauyi ya faru sai zuciya ta hirgita saboda ka Allah maɗaukakin sarki ya ce don mi da idan mutum ya kai gargara zai mutuwa ba ku iya hana mai tafiya ba ku iyawa saboda mu adda abin mu za mu ɗauki abin mu wa na hadu aqrabu ilayhi minkum muhi kusa gare shi sai dai gani abba ku yi Allah shi a kusa da shi ya yi kusa da shi Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah ya mu halitta mutum ko mun sa abin zuciya take kame wasu wasi Allah ya take mun yi kusa da gabe ta gajen nai ta jijiyar ta jini wadda a cikin jiki ne Allah ya take mun yi kusa da shi bisa ga wani jijiyar ma gaba to akwai wata magana shi ya ya suka ce wai abin da ya saba a ganin Allah saboda ya yi kusa ga ya yi kusa kwarai shi ya saba a gani ne haka ya kusa ce abin da ya saba a ganin Allah saboda ya yi kusa jijiyar ka ta wuyawarka Allah ya yi kusa da ya kusa da ka bisa gare ka ba ya su zuciya nan to ina ba kana ta bace ba Allah ta saboda ka yan uwa musulmi in mutum ya to mutuwa wallahi babu bin ka hame ta ya sai Allah ba dokokin sarki ya ce wa an antum na ibin tanzurun wa na hannu rabu ilaihi min minkum walakin la tubsirun sai Allah ce falawla in kuntum ghayra madini falawla madaukakin sarki ce falaula in kuntum gairar madinin don mi in kun kasance waɗanda ba a tashe ku a muku hisabi in kun ɗoka babu wanda isa ya kashe ku ya tsaya da ku hisabi to tarji'una ku dawo da rayuwa ne wanga da ya mutu mala'iku suka ku sa mala'iku su dawo da rayuwa ne kun isa shi na kan hajjin wasu mutane da suka yi wa Allah shishigi wasu wallahi ko mutum ya mutu mala'iku sun suna sa za su daka mala'ika mutuwa tsawa ya dawo da rayuwa kai malam wasu mutane akwai ƙarin hali sai ma ba ƙarin hali baka ce wai wai shehin kawai wai in cikin yara ne wani mala'ika su ɗiwa sai ke daka mala'ika mutuwa tsawa ai wa kuma magana ba kare Qur'ani tunda abinda Allah ya ce ku ba ku gani lokacin da mala'ika zo diba rayuwa ba ka gani ne kai ko kana gani ne wallahi babu shehin da hagarin ne ko akwai shi mi kusan jikar shi wallahi da hagarin ne mala'ika in ɗibi rayuwar nan umarni Allah aka ba umarni Allah ya ba shi ya ɗibi rayuwa ya kama hanyar da tahi inda aka ce ya tahi kuma wai kai ka ce wai ya dawo da to Allah ce bismillah tarji'una ha ku dawo da rayuwar nan in sadiki in kun ce masu gaskiya cewa lalle ba a tayar da ku gobe gobe kiyama ku sa a dawo da rayuwar wa isa wallahi malam babu wanda duye da kake da wanda wanda an so ibar rayuwa ce wallahi malam baka hanawa. shi malam shugaban kasa cikin bila da an kaso ibar rayuwa ce bila wanda ga tsaba abba sada da wanda aka gani da wanda ba a gani duka akwai cikin bila amma da an ka ta yi ɗiba rayuwa sai ba cikin aka ɗiba rayuwa sai. to sai bi, al'amarin Allah ya wuce da abin da adam ka tunani ga rai mutum ya sallama kawai to shi ne Allah ba da kwakin sarki ce tarji'una ha in kuntum sadiqin ku dawo da rayuwar nan in ku kasance masu gaskiya cewa ba za a tada ku ba sai Allah ya ce fa amma in kana minal muqarrabin fa amma كان من المقربين فروح وريحان فروح وريحان وجنة نعيم الله مدوكتين فركيتي فأما إن كان الميت amma in ya kasance wannan mamacin da za a zo iba rayuwarsa min al-muqarrabin daga cikin yan gaddagar yana yan kusa ga Allah Allah ka samu cikin su akwai wasu mutane rayuwa suna kusa ga Allah kullum ba su mancewa da Allah ba su cin amana ba su zalunci suna son suna ganin Allah kusa ga su ko shi suna ji da shi duk abin da sun tuna Allah su ne muqarrabin yan ga yan kusa ga Allah Allah ka samu cikin su da Allah ce wannan mutum farauhun wa raihanun yana cikin hutu shi ne rauhun falahu istirahatun yana da hutu wa raihanun da kuma aljanna arziki kyakkyawa shi ne aljanna raihanun shi ne hasanun wato arziki kyakkyawa bugu da ƙari wa jannatin na'im yana da aljanna ta ni'ima in ji Allah Allah ka samu cikin su sai Allah ya ce wa amma in kana min ashabil yamin wa amma فسلام لك من فسلام لك من أصحاب اليمين الله يسي وأما إن كان من أصحاب اليمين أما إن يكفي لك كما أبو تهنن داما za a an bashi littafin shiga hannun dama dan dama ne ba dan haguna sai Allah ya ce fa salamun laka aminci ya tabbata gare ka lahu salamatu min al'azab ya samu kubuta daga azaba ba za a azabtar da shi ba yuqalu lahu za a ce salamun laka anta aminci ya tabbata gare ka ya kai wani min ashabul yamin ka daga cikin ma'abuta hannun dama min ajli annaka min sadaka ka cikin su Allah zai maka rahama ya kai ka aljanna mala'iku za su ga mai cewa anta min ashabul yamin Allah ka samu cikin ashabul yamin sai Allah ya ce wa amma in kana min al mukaththibin ad-dallin wa amma ونزل من حميم Allah ta'ala ya ce wa amma in kana min al-mukazzibin amma in ya kasance daga cikin masu karyatawa shi duniya bai da'a tashin kiyama ba abbalin suka baka tuba su gane hanyar Allah su kawai sun doka daga duniya sai ka duna har yanzu akwai wasu ganin suke su wallahi babu wata lahira da za a akwai waɗanda yaƙi da su ba su da zuwa lahira ba kaga waɗannan mutane sun bace Allah ma har yanzu ko waɗanda ba su da wannan ba su ci tayawa ne kai dai yawa dai an faɗi ba dai akwai wasu to mu in ana zuwa lahira ana dawowa to a faɗa mana ya mu suka mutu na farko a dawo da su magani sai mu yadda ana zuwa ana da ana an mutu ana sake dawo shi kai wannan sai zuwa harka kaɗai babu magana wata dawowa da kai ubangiji Allah ka shirya da to Allah ce duk wanda adda aqida rashin yadda da ana mutuwa a tashi wanda yake da aqida ƙaryata tashi kiyama to sai Allah ya ce fa nuzulun min hamimin yana da masauki ko yana da liyafa ta ruwan zafi yashrabuhu ba'da akli zaqub zaqub zai sha ruwan zafi bayan ya ci itaciyar zaqub za a bashi wannan itaciya mai matsare zuciya kana haɗiya yadda kasar kana haɗiya ƙayar ƙayar rafin kuma dole sai ka haɗa ka biyo da ruwan zahin na masu kaɗe hanji ka yi Allah ubangiji ya kare sai Allah ya ce wa tasmiyatu jahim kuma akwai shiga wutar jahima dukhulun nar wa hadha tahakkumun bihim akwai shiga wuta saboda ka idan mutum bai yadda ba ranar mutuwa ce wallahi zai gane akwai matsala wannan da ta cin mai ka san zagaya wata tana ɗauka cikin mutane ko tana ɗauka cikin miyagun mutane to yau ta kawo ga miyagun mutane ran nan ba ta da kyau wani wallahi ko kusa da ne ba ka iya tsayawa yanzu zai mutuwa dole ka jaye don wallahi ko ɗaki an ka ruhe mai ɗaki bai isa ta mutuwa da wullawullan da zai da sai ya ci maka sama ya wado ƙasa saboda mai saboda duniya dole ya yi abin da ba su da kyau kuma yadda hadisi ya ce Allah ya ce ba zan haɗi tsoro biyu ba da aminci biyu ga bawa idan bawa na yi tsoro na cikin duniya ni ko zan aminta da shi ranar mutuwa ta da ranar tsayuwa gaban Allah zan ba shi aminci ba zai tsoro ba kai da ma a kusa gari ba ka masan ya mutu ba ka ma sani ya ƙari ga karin gumi da shi ba ka san ya ƙari cikin sauƙi zafi ba rayuwa ce amma wallahi duk wanda bai bai tsoron Allah duniya ba wallahi ranar mutuwa sai ya hirgita shi dan ko mala'iku diba rayuwa ɗan suka so wallahi sai hirgita shi sai ya hirgita ubangiji Allah ya kare ce sun ma aqaba ta'ala an mudminu sura sannan Allah ya karin bayan daga abinda sura ta kosa gabaki daya fa qala sai Allah ya ce inna hadha lahu haqqul yaqin inna hadha lahu haqqul yaqin فسبح باسم ربك العظيم الله مدوكين سركي yace inna hadha lalle wannan kasa mutayen da aka kashe uku al almuqarrabin da ashabul yamin da mukazzibin ad-dallin Allah ya kashe mutane kashe uku biyu ɗan aljanna ne muqarrabin ɗan gadda gadda Allah annabawa da manzon suna cikin su ashabul yamin sauran salihan mutane suna cikin ashabul yamin su ko mukazzibin adh su ko zuwa yan wuta Allah ya kare Allah ya ce wannan kashe-kashe da Allah ya yi ya kasa mutane kashi uku in ba kanan kananan in ba kanan kananan Allah ya ce la haqqul yaqin tabbas wato gaskiya ce wadda a ta yaqini babu ko shakku game da ita ubangiji Allah ya kare ai annama zukira min min min kisamin nas ila thalathi firaqin shi wa kasa mutane kashi kashi uku yace wa jazaa kulli fariqin inda Allah huwa al-haqqul yaqin da kuma sakamakon kowane bangare a wurin Allah wannan shine gaskiya wadda a ta yaqini babu shakku game da wannan haka za a yi an riga an gama Allah ya kasa mutane kashi uku akwai yan ƙololuwa akwai bayan Allah ayyuhan nas kuma yan aljanna ne amma kuma akwai wanda suke ashabul ashabul abin nan mukazzibina dalim Allah ya kare sai Allah ya ce fasabbih ya Muhammad bismi rabbikal azim ka yi tasbihi ya manzon Allah da sunan ubangijinka mai girma subhana rabbil azim subhana rabbil azim subhana rabbil azim ay sabbih bismi rabbika mutalabbisan bihamdi lahu li'annahu ja'alaka fi til fariqil a'la as-sabiqin al-muqarrabin kai tasbihi guri mu saboda Allah ya sanya ka cikin bangare madaukaka sune as-sabiqin al-muqarrabin Allah ya sanya ka cikin su ya rasulullah gode ma Allah game da wannan kai ma in tana son ka shiga ciki kai biyu, Allah ya saka cikin su Allah ka samu cikin su su wa'annan su a kololuwa jin daɗi filas ne wa malam inda za ka gane filas na daɗi BIP ko me BIP malam malam ka san ko jirgin sama ka shiga BIP irin yadda ku jira jirgi kamar da mutum kana tattawi in kana BIP ba ka samu wani ko ba haka na malam kamar bip ya iya rikin sannan yanzu in kana sun ka ƙara gane bip yan gadda gadda allah suna jin daɗin su malam in ka ce akwai manyan hotel na kusur kaba manyan-manyan hotel na su waɗannan manyan-manyan hotel manyan mutane na kaso ciki ko ina za su kashewa da masaukin wannan hotel ɗin yana biya wa mutunan zai umra so biyu ko so uku wallahi malam eh <laughs> bi aiki na kwana guda yanka jina a kwana cikin hotel na wallahi lanka ya tashi ba a kusa ana faɗi saboda waɗanda a cikin waɗannan manyan hotel inda sun sun ko sai kaba ko 'yan sanda ba su kotare su don su cikin cikin kaba ma ko hotel da su da ya ko sai daga ta ga ɗaki ne ma yana kallon da limamin haramin shi na barakar Allah ta yadda yake sai ya sauko ya sai da abinci da kobi ana kawo mu ya riga ya biya komi da komi shi yasa wallahi malam mutum in zai roƙi aljanna shi yasa annabi ce in za ka roƙi aljanna ka roki firdausi kaka ce a Allah ka sani dai kowace wace da na sha kaka tsaya nan ka roƙi ta ololuwa da kuma gaba idza sa'altumullaha aljannata fas'aluhu alfirdaus fa innaha a'al jinan idan za ku roƙe Allah zai ku roƙe shi firdaus zai ta a ƙololuwa a janna gabaki ɗaya. malam ka ga yadda manyan mutane ka jin daɗinsu. su wata rana muna tare da malam gero Allah ya gafarta ba mun ka biyo hotel ɗin wasu manyan mutane sai wani babban mutum aka ba shi labarin ga malam nan zai wuce ya sauko daga hurin sai tar malam duk hanya muna tafiya tare da shi sai shi zo Allah malam ina son mu je ka ga masauki na bayan isha'i an gama sallar isha'i ne an yi komi an gama za a na masauki malam da an ka taka sai da a ce wurin abinci ya ce makullin ɗaki ya ɗaya ba suwa dun mun ka ce gaba ɗaya an sabiwa sab ne da wala eh? <laughs> wato shi sa in ka ji ana magana wato wato in ka ji kana mutum na nesa nesa abin na abaku shi makulli ne shi ɗai shi ɗai na an ka su amma mu sai mutum ya ta yi in ɓangaren nama ya kaso in soyayyen nama haka so in naman kaji ya so in naman rago haka so in you. <laughs> <laughs> <laughs> wato kai wala gaba abin ba baka tsoro da ka ta iske komi ga kwanna aje ta kanka wanda ka isa wallahi sai ka duka ko shi wallahi mala irin wannan sai ba ka mamaki wai ga duk abubuwan da ka tsowa sai ka ji wallahi to wani na za ka duka mashi in ka kowa bangaren kayan sha su ba ko na injin na aka bugawa na ɓaran na aka yin su da kansu in kana so juice in apple in na lemu haka so in na mangoro in na mai gaya nan ko ya za ka za a tara ma a zuba ma. shi kare malam bi aiki ta yi to Allah ko aljanna ka roƙi Allah ya baka bi aiki <laughs> ya Allah ka samu zama lafiya Allah ka samu cika da imani Allah ka samu cika al-muqarrabin Allah ka duka shaka bakar jiro Allah ka ba ta aljanna Allah matsa matsaukakin sarki ka azurta mu arzikin babu talauci a baya da yake lokaci ya riga yana ya kamata mu dakata muna yin ta'aziyya na rasuwar ɗaya daga cikin iyaye mai martaba sarkin kabi Allah ya gafarta mata hajiya halima Allah ya mata Allah ya bata aljanna da sauran iyaye mu duka Allah ya gafarta sarki ya gafarta musu da malaman mu duka sauran yan uwa musulmi na'am eh a'al jinan tajri eh anhar janna ita akiya na take suna take ta sama koko a sama ita sama sama take duk ita a sama gaba ɗaya ni'imar da a cikin ta ko ina su ma sauran gida ga dandan nasu suke samun nasu da gare ta ita firdausu na aka samu kowa ya samu amma can na komi yake Allah ka samu daji, ka <laughs> Allah ya jikan iyayen baki daya ka ba mu zama lafiya ba mu zuri a mai albarka ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين muna roƙonka ya Allah ɗan masanin mera Allah ya ƙara mai lahiya ga jikin shi Allah ya ƙara ba nasarar lahiya ga jikin shi da sauran bayan Allah marasa lafiya duka Allah ka ba su lafiya da masu ƙarin hali suna yawatawa da waɗanda akwance gida ba su lafiya Allah ka ba kowa lafiya Allah ka samu gama lahiya ka samu cika da imani ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين